Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi na muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji martanin kungiyar jama'an ma'aikatan magashin nan garin ya mai dangane da taron manema labarai na ministan kuɗi. Su ma kungiyar malaman makaranta sun yi yunkuri dangane da taron manema labarai na daraktan fadar ministan ilimin ƙananan makarantu. Ministan yawon bude ido da ayyukan hannu ya kai wata ziyara aiki a jihar Agadez. a shirinmu na musamman na yau za mu kawo muku rahoto akan yadda ɗalibai jama'ar yamai ke amfani da layin yanar gizo wato wifi. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Jaridar Ayir anfo da ake bugawa a arewacin ƙasar nan ta rawaito labarin cewa jami'an tsaro a barikin Abalak sun kama makamai wato fistule guda tara na albarsai guda goma sha takwas a cikin wata jakar balaguro daga wasu mutane biyu 'yan kasashen afirka ta yamma da suka fito daga kasar libi a ranar asabar da ta gabata a makon da suka gabata ma jami'an tsaron na abalak sun yi irin wannan kamun makamai a daidai wannan wuri hukumomin tsaron da ke wurin sun tabbatar wa studio kalangu da wannan labari. Ƙungiyar jama'an ma'aikatan magashin nan garin Yamai ta mai da martani yau dangane da furucin ministan kuɗi inda ya bayyana cewa baitulmanin ƙasa na fitar wa ma'aikatar magajin garin kuɗaɗen kamar yadda ya kamata. Kina maganar kashe-kashen kuɗaɗen na cikin hannun babban magajin garin na Yamai. Gati Ali, sakatare janar na haɗaɗɗiyar ƙungiyar Sakoten, ya yi wa Habibu Garba wannan bayani. ra'ayin mu guda ce har kama ya buwaye mu ne paske ba ta yi wani ministry ya huta ya ce babu kudi can eh, meri ko da shi ko mara shi da kanshi ya ce wai kudin meri yana trezor suna nan ga samu cikin garin garin falawa ne suke samu suna nan ga barbada mu paske ba ta yi wani a ce babu kudi in babu kudi ma mun yarda babu kudi ko la meri me yasa da ya ce babu kudi da ya ce su sun zo sun rantse ne da Kur'ani kan cewa Nigerian ko guda bai mutuwa da yunwa bai mutuwa da cikin ruwa don me ne ba su nema wani mataki su ɗauka su ba mayar kuɗin ko bisa bashi ne a bashi kuɗin ya biya mu ba ta yi ne wai a ce yana ba da furnisar bai biyan mutane ba ta yi ne mu yarda mana ba ta yi wa ka zo wata ɗaya wata biyu har wata bakwai jere ni in ni ne wajen shi a matsayin shi ni ne wallahi ba ni son mayar kin yana huta To a yau mun zagaya a babban ma'aikatan magajin garin amma ba wanda ya ce ce wani abu a kai domin sun bayyana cewa magajin garin ne kawai ke da hurumin magana a kan wannan batu. A da bangare kuma mun samu labarin cewa an fara baiwa ma'aikatan magajin garin wato albashi na watan wato na wata ɗai a bankuna. Ƙungiyar malaman makaranta sun bayyana cewa suna nan kan bakansu na kawar cewa shirin gwajin malaman makaranta da ofishin ministan ilimin ƙananan makarantu zai gudanar a nan gaba. wannan duk da cewa ofishin ministan ya ɗauki alkawalin cewa ba zai takurawa duk wani malami ba ta dalilin wannan shiri shebu dambaji kusa a ƙungiyar kwazin niger ya muna ƙarin bayani abin da director da kabin ya gayi ba gaskiya ba ne ba a shawarci 'yan sandika ba kafin a ɗauki wannan matsayin idan an shawarce mu dan mu za mu zuwa mu ce ba mai raba duka cikin ma'aikatan gwamnati babu wanda ya san wannan gwadi kan malam makaranta saboda shekara duka malam makaranta akwai waɗansu inspector waɗansu kwansayi masu biya su iske suran aikin su su ga ƙwarya su kenan ba ta yiwuwa a ce mu muna tsoron wannan gwadin abinda ba mu yarda shi ba da minista marta ga sun ayi shi hujja biyu gare mu hujja ta farko ita ce ta doka dangance da dokokin da an ka tsara su kula da aikin mu babu irin wannan gwadin a sa duk illahirin malam makaranta dubu saba'in da biyu cikin kilas a zo a musu dikte babu wannan tsarin tsarin da akwai shine muka ce ma gwadi na ƙwaryen malamin makaranta cikin kilas wannan mun yarda da shi mun ce mun yarda da a aika inspektoci su je su gani ƙwaryen malam makaranta mun sa akwai matsaloli wannan ba sabon zance ba ne. Al'amura sun daidaita a jami'ar Zandar ta ranar Asabar da ta gabata bayan da ƙungiyoyi daban-daban na malaman jami'ar suka ɗage yajin aiki na sai illa masha Allahu da suka suma a ranar uku ga watan Janairu da ya gabata. Malaman dai an biya su bashin albashi na watanni uku daga cikin watanni hudu da suke tambaya. Wakilinmu Ali Keta ya tattauna da Dr. Ilu Muhammadu, Sakatare General na ƙungiyar snacks a Zandar. Mun samu biyan bukatocinmu dangance da biyan bashin albashi da muke biya. A hali yanzu da nake muku magana, bashin albashin da muke bi an biya mu. Amma ina son in yi ɗan tuni, jerin bukatocinmu da muka gindaya ba kawai bashin albashi ne kaɗai ba. Akwai sauran koke-koke da suke cikin jerin bukatocinmu. Amma a takaice wannan yana da nasaba akan mu Don haka muka yanke shawarar rage yashin aikin da muke gudanarwa. domin ba da damar tafiyar da karatu da kuma rage lattin da aka samu. Sai kuma sauran bukatocinmu za mu ci gaba da tattaunawa da magabata domin samun hanyoyin tafiyar da karatu. A hali yanzu dai ana iya cewa komai ya daidaita. Donc à l'heure actuelle, on peut dire que la situation est revenue normale à l'université de zander. Dangance da taron da ake kira Festival de la da za a gudanar a Iferuwan daga ranar goma zuwa sha ga watan Maris na dubu da goma sha bakwai, ministan yawon bude ido da ayyukan hannu ya gana jiya da dukkan bangarorin al'umma da na ma'aikata na jihar ta Agadez. Makasudin ganawar shine yin kira ga jama'a da su tashi tsaye domin a sake farfado da ayyukan yawon bude ido a wannan jiha. Ministan yawon bude ido wato Ahmed dabutu ya bayyana cewa wannan zai kara haskaka kasar Nijar. mun ce za a shi garin Ifiran saboda mu kai al'umma nesa don a tabbatar da cewa ƙasar Nijar ba yadda ake faɗin ta bane. Ana nuna kan cewa ƙasar Nijar ƙasa ce wadda babu kwanciyar hankali. Muna son mu kai su cikin ayir inda ake ta maha babu kwanciyar hankali. Aje a yi sallah lahiya a komo lahiya don a ƙara nuna ma al'umma kan cewa ƙasanmu ana da kwanciyar hankali kuma ƙasanmu magabatanmu sun ɗarmaniya kwarai-kwarai ta tabbatar da kunci hankali a cikin ƙasa kuma muna nema ga mataimakanmu su ba mu dama mu ƙarfafa wannan mu nuna shi kuma mu yi amfani da shi saboda aiki na turist na yawan buɗe ido aiki ne mai muhimmanci kwarai game da yaƙi da talauci game da yaƙi da rashin aiki to mun san da hanya ta yawo na buɗe ido aiki ne da yake yana kawo arziki da cikin ƙasa kenan ƙasar Nijar tun da muna da amfani da yawa cikin wannan hanya ya kamata mu aikatar da wannan amfanin don mu ci muryar shi saboda al'ummar mu ta bunƙasa ta rayu da kyau a cikin shirin forum da studio kalangu na harshen faransanci da zamu yi wato a na yau zamu yi zancen walwalar kai da kawo na 'yan asalin kasashe mambobin kungiyar shi da yawo garin agaras gari ne inda 'yan cirani ke yada zango a kan hanyarsa ta zuwa kasashen ƙetare 'yan kasashen kungiyar shi da yawo da dama ne ke haduwa wato a can to ko waɗanne ko waɗanne mutane suna walawa cikin garin kamar yadda doka ta tanada sakatare janar na jihar agadas yahaya godi ya ba da haske a hirar shi da wakilinmu musa mamman da Kullum ɗaruruwan bakin haure ne suke zawa a nan, ana ɗaukar su tamkar 'yan Nishar. Sai kawai wajen fita jado ne idan suka yi ƙoƙarin tsallakawa sai a dawo da su a nan. Saboda dalilan tsaro da kowa ya sani. Idan mutum ya ɗauki aniyar tafiya a Libya, a can yana iya haɗuwa da matsaloli da dama, musamman a wani lokaci har ma a kulle shi a gidan kaso. Akwai waɗansu da ake dawowa da su a nan sun jikata sosai, sannan kuma wannan tafiya tana da matukar haɗari saboda akwai waɗanda suke rasa rayukansu akwai doka kuma a cikin dokokin samun walwala a yankin sai da yawo kuma a tsare yake kuma idan suka dawo a nan muna kula da su muna ɗaukar nauyi ciyar da su da kuma wurin barcin su kafin mu mayar da su a garuruwansu. A safar yau ce hukumar sadarwa CAC ta kaddamar da zaman taronta na watan februari da muke ciki. Wannan taron ya zo ne bayan da ranar 25 ga watan Janairu da ya gabata aka ɗauki wani ƙuduri dangance da talla a kafafen yada labarai. Daga cikin batutuwa shidda da taron zai mai da hankali a kansu akwai batun kafa wata majalisa mai kula da talla a hukumar ta SA da kuma na ba da izinin yin talla da wato ta kafafen yada labarai. Taron dai zai ɗauki wato tsawon kwanaki biyar ana gudanar da shi. To a fagen wasanni a ranakun Asabar da Lahadin da suka gabata ne aka yi wasannin zagaye na biyu na tankaɗe da rairaye a kakar wasanni wato na lik da kuma na kaf Sai dai an yi waje da ƙungiyoyin wasanni biyu na Nijar da ke cikin shirye-shiryen. mutar Muhammadu ya fassara mana rahoton Usman Ahmadu a game da haka. Dangance da abin da ya shafi kakar wasanni a ranar Asabar AS Fan ta karbi bakuncin AS Tanda na kasar Cote d'Ivoire a nan Yamai inda suka tashi ci uku da ɗaya. Wannan nasarar da AS Fan ta samu bai isa ta samu shiga a cikin 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka samu shiga ba. 'Yan wasan AS Fan dai sun bada ci uku. A ranar Lahadi AS Duan ta kicire ne da 'yan wasa na Morocco inda 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Morocco suka samu nasarar nasara a kan AS Duwan da ci ɗaya mai ban haushi, Sai kuma 'yan wasan Itihad sun ci nasara ci biyu da ɗaya a nan mai inda AS Duwan suka rasa wasanni biyu abin da ya sanya aka tsige ta daga cikin wasannin. Haka ma 'yan wasan AS Fan Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da biyar. da daya ga shirin zango. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. Shirin namu na yau ya mai da hankali ne akan jami'ar Abdu Mumuni ta Yamai musamman akan layin yanar gizo da ake kira wifi wanda ɗalibai ke matukar bukata domin karatunsu da kuma wasu harkokinsu na jin daɗin rayuwa. Maryama Jallo Kenda ta haɗa mana wani rahoto a game da batun wifi kin a jami'ar kuma Muntari Muhammadu na ɗauke da fasara. Gracias. Waɗansu suna tattaunawa kafin ɗagawar motar, waɗansu ɗaliban kuma a can gefe suna shiga a yanar gizo a wayoyinsu na sadarwa. Duka dai a cikin hayaniyar jama'a. Anan muna tashar mota ce ta jami'ar Yamai. Yahaya Janjuna Maman wani ɗalibi ne a jama'ar. bai gamsu ba dangance da rashin ƙarfin layin sadarwa na yanar gizo cewa da wifi. Abin bai isa ba saboda layin bai da ƙarfi kuma cibiyoyi biyu ne kaɗai gare mu sannan akwai akwai ɗaya a ɗaya sashen shi ma dai bai da ƙarfi sai mutum ya tafi a can domin samun layin sai dai duka da rashin ƙarfin layin sadarwa na yanar gizon waɗansu ɗaliban a hakan suke amfani da shi a cewar almuktar bubakar wani ɗalibi yana fatan a ƙara yawan layin wufi ɗin a jami'ar a gaskiya tare da yanar gizo ina iya yin abubuwa da dama misali ina iya yin bincike tare da ɗauko abubuwa da dama misali ɗauko waƙoƙi don haka nake fatan wannan layin yanar gizo cewa da wufi a samar da shi ko ina misali kowane sashe ya dace ya samu goshinsa. A cewar daraktan da ke kula da kayayyakin jami'ar sun samar da sassa biyu da ake iya samun wufin sannan kuma sun samar da na uku. Mun samar da wufi da ke da ƙarfin mega goma. Ina tunanin koyaushe akwai bukata a ƙara samar da wofi sai dai ba ma iya huce iya buƙatar da muke iyawa tuni mai ga goma ina gani abu ne da yawa su ne muke iya samarwa dukkanin ɗaliban da muka tattauna da su sun yi fatan kowane sashe na jami'ar ya samu layin sadarwarsa saboda waɗanda ake aiki da su a hali yanzu jama'a sun yi musu yawa inda kafin haka suna tafiya a waɗansu wurare ne domin samun layin kyauta musamman ma a zagayen su ne otel wuraren da ɗaliban suka fi tafiya a nan mai. A gaida Muntari Muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman na yau wanda shi muka karshen labarin namu na maraicin yau. Zan barku da Gungu Muhammad tuni ya kama muku labarin da halashen zabarmanci a huta lafiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.